Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. To kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 27 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan tsangwamar da ake yi wa yaran da ba su da iyaye musamman ma marayu 'ya'ya mata waɗanda suke fuskantar matsaloli wajen yin aure saboda rashin uba. da yake zara'u muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu. Sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama. Sannan za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baƙi a zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana Binta Gareki. Me sauraro barkanmu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da matasa wanda za mu tattauna da su akan al'amarin marayu marasa iyaye irin waɗanda ake su. wato tsantattun yara da ake ce musu yayayen da ba su da iyaye wanda ake kai su gidan marayu idan Allah ya sa an same su da rai ko kuma wa'yansu waɗanda suke da niyyar su taimaka musu su dauke su rene su ba tare da sun san ina ne asalin su ba irin wa'annan yara suna fuskantar ƙalubale da yawa a rayuwa kama daga yadda suke hulɗa da jama'a da yadda jama'a suke karɓar su da kuma harkar zamantakewa ko in auratayya tsakaninsu da jama'a ilimi da kuma aikin da suke nema A wannan zaure yau muna tare ne da Haruna Ahmad Tinau, Muhammad Bello Musa Marafa, Zainab Mustapha da kuma Khadija Sa'ad Muhammad wanda za mu tattauna da su akan wannan uh, maudu'i. Abu ne wanda ba sabu ba kusan kowane lokaci akwai lokacin da zai zama kamar ma yadda ake cewa damuna abin ya yawaita wato tsintar yara. bayan gida wasu sun yar rijiya wani wuri dai mara kyau kaɗan ne daga cikin masu tunani da imani suke iya kaiwa gidan marayu su ce gashi ba za mu iya rike ba da Allah ku taimaka ku rike amma yawanci an fi samun sunyar a wuri marasa kyau ma to irin wa'annan ƴaƴa ana samun bayan Allah da suke tsintar su saboda suna da yakini da imanin cewa su ma ƴaƴa ne kuma za su iya taimakawa wurin gina ƙasa akan kafa gidaje da ake kira gidan marayu inda ake renon su za ka gan su tun daga ƙanana wayan sun fara girma an sa su a makaranta kai har ya kai ga masu yi aure to amma fa ba haka nan kawai suke samun kansu a gidajen aure ba sukan fuskanci kalubale iri-iri kafin ya kai ga sun samu aure wani lokacin masu auren yana gagara mutukar ba wai sun zama wa'yansu ne a ƙasa musamman ga 'ya mace To malamai na tara ku ne a wannan zaune don mu tattauna akan al'amarin rayuwar wa'annan jariran rayuwar wa'annan marayun tun daga lokacin da aka ce yau an tsinci yaro maraya an tsinci yaro a kan titi ko a bola ko kuma an jefa shi a wani wuri wanda bai kamata ba wannan maudu'i gaskiya yana da matukar muhimmanci idan muka yi la'akari da irin yanayin da kananan yara suke samun kansu musamman waɗanda ake ganin cewa ba su da mahaifa an tsince su a bola ko kuma an yi cikin su an haife su suna tare da uwa da ta haife su ko dangin bangaren uwar tunda ba tare da uba na aure aka haife su ba su ma marayu ne masu zaman kansu bayan marayun da su ke mutuwa a gaban idansu ko kuma eh, suna tare da dangin uwansu ko dangin ubansu lura da irin halin da suke ciki wannan maudu'i yana da matukan muhimmanci idan muka yi duba da wannan abin da ya kamata dai na farko mu sani shine shi yaron da aka haifa ba uba to shi haɗa ne kamar kowa halitta ce ta Allah kamar kowace halitta sannan shi baya da haƙƙi akan kowa domin ba shi ya ce uwar shi ta je ta yi cikin shi ta haife shi a matsayin ba aure ba sannan ba shi ya ce wani namiji ya yi mata ciki ta haife shi ba don haka janabin musulunci baya da wannan hakkin da zai zama mashi dalilin kyara lokacin da girman shi ya kawo da ya kamata a ci gajiya shi akwai buƙatar cewa a lura da wannan abu na biyu lokacin da yaro ya zo ya zama maraya ta wannan bangaren yana buƙatar tausayi kamar yadda kowane maraya kai fiye ma da marayan da uban shi ya mutu ko uban shi da uwar shi suka mutu domin shi yana cikin wani ɗarɗar na zaman duniya da fuskantar kalubale ta bangarora da yawa misali a wa'yansu mata ne daga ciki za su kai lokacin yin aure idan suka zo lokacin yin aure za ka ga wanda zai aure su yana so ya san waye dangin mahaifinsu idan da zai biya isko wani magidanci ya rike ta ta kai wannan manzalin auren to in ya zo ya gano ba mahaifinta ne kuma ba ta da mahaifi yana iya barin aurenta ya fasa akan yi haka akan samu haka da yawa saboda mu a nan mun riga mun tasirantu da cewa mace idan ba ta da uba mahaifi to ta zama wani dodo ko wata abur kyama ko wata abur da za a dinga yi wa gori wato saboda da uba ake ado kwarai da gaske yanzu kwana-kwanan nan ba da dadewa ba bai wuce sati ɗaya ba na hito ina tafiya sai na haɗu da wata yarinya tana kuka idan ta yi ja sai ta ce min malam salamu alaikum na ce alaikum salam don Allah ka taimake ni sai na ce me ya faru da ke yunwa kike ji ta ce a me ya faru ta ce age ta kamar ba ta yi aure ba budurwa haka sai ta ce min mijina ne muka zo asibiti da shi likita ya gama bada da result ɗin test da aka yi min kawai sai ya ce muna hitowa asibiti gaban jama'a ga mata da maza masu jiran likita kawai ya ce na sake ki saki uku sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko na tuna cewa to tana da aure ke mm. sannan ba zai yiwu a ce ba wasu maga isa aka yi auren ba to amma sai ta ce ya sake ta saki uku a gaban jama'a da hito wasu asibiti to sai na fara yi mata tambayoyi me ciwon ki HIV ne sai ta ce a'a me sai ta ce brain tumor mm. sai ta ce shine take da shi kuma an dora ta kan magani ya hana ta ta sha magani saboda likita ya ce ta kan za ta samu matsalan dan rama haka in tana amfani da maganin to maybe shi kuma baya san rama a takaice dai na bi na bi ina bincikenta ina bincikenta a ina ne asalin ki waye baban ba ta san babanta ba ya rasu ne ta ce eh to an ce ya rasu ina mamaki ta ce mama tana Nijar ya'ya irin waɗannan sukan fuskanci hali ta kowane hali yawa uwar tana Nijar kuma na ce to lokacin da kuka haɗu har kuka zo matakin aure baki gaya mashi kai halin da kike ciki ba ta ce ta mai bayani cewa ita gaskiya bata san babanta ba a ƙarshe dai a takaice to a takaice wannan tarihin yarinyar yana da ɗan tsayi amma na ba da gajeren abu ne saboda yanayi ne na shiri a ƙarshe yarinyar nan sai na gano cewa ba ta da mahaifi ne uwata ta haife ta da wani har uwar ta taɓa tara dukiyar kuɗi da yawa daga Nijar ta ɗauko sai ta ce ga gadonta nan na mahaifinta ya mutu amma kawar mahaifiyar ta gaya mata gaskiyar lamari cewa mamaki tana maki haka ne don ki samu natsuwa amma ba ki da uba kuma shi wannan da ya aure ta karin zalunci da ya aure ta sai wannan kawar mahaifiyar ta ɗauki dukiyar ta danka mata cewa to ga dukiyarki ita kuma sai ta ce to tunda tana da miji bari ta bashi duk ya cinye so da haka yanzu rayuwarta ita tana cikin wani halin haƙulayi bata ma san ina za ta fara ba so ga wannan rashin lafiya to kaɗan daga cikin halin da ‘ya'ya eh, mata suke fuskanta kenan a matsayin rashin uba na aure abu na biyu ni na san cewa akwai gidan marayu yanzu kamar misali eh, muna fama da crisis na ta'addanci da ake kashe mazaje wasu ma a kashe matan a bai yara ƙanana wayannan yaran marayu ne kalmar maraici dama tana amfani ne da rashin mahaifi ko rashin mahaifiya muna da su a maiduguri muna da su a katsina muna da su a Niger akwai a jihar Kaduna akwai a jihar Zamfara kusan uwa uba wanda zaka ga yara ga sunan marayu yanzu akwai gidan marayu a jihar Zamfara gidan marayun nan da wahala ka ji wani mai hali mai kuɗi ko mai mukamin gwamnati ya waye gari ya ce bari n je in duba gidan marayu wani hali suke ciki na bangaren abinci ko magani ko karatu ko tufafi ko wani abu da ke daukewa wanda ke da mahaifi sha'awa ya gane cewa shi ma yana tare da al'umma duk da halin da ya samu kanshi. To bari mu waiwayi bangaren mata. cin menene matsayin 'ya'ya da ba su da iyaye a fuskar al'umma ne? To masu saurare Assalamu alaikum. Ah, wato anti binta kamar yadda kika yi wannan tambaya duk lokacin da aka ce yaro ba a san waye mahaifin shi ba Abin da al'umma suke fara danganta shi da shi cewa shege ne ma'ana an haife shi ba a aure ba ko an haife ta ba cikin aure ba mm. wanda akasari ba haka bane kamar yanzu misali yanda wanda ya gama magana malam bello ya faɗa yanzu yaran nan da waɗanda ake kiransu da 'yan gudun hijira ko idps a turance wasu da yawa ai an haife su da iyaye misali amma bala'i da tashin hankali ya sa an kashe iyayen yanzu yaran su kaɗai ne suke rayuwa a ƙarƙashin kulawan wasu waɗanda suke daban wanda ko nan gaba idan suka girma aka tambaye su waye iyayensu ba su sani ba ba su san waye danginsu ba to su ma haka za a rika musu wannan mummunan zaton na cewa a irin wannan hanya aka haife su to haka za mu ci gaba da yi to idan ma muka dawo waɗanda a haka ɗin aka haife su misali shin laifinsu ne shi yaro yana da zaɓin ta ina ne zai fito ko kuma waye yake so in za a ba ma kowa dama ya zaɓi waye iyayen shi da yawa da sun canza iyaye amma tun da babu wannan daman haka Allah ya ga dama ya yi so ya kamata a cikin al'ummanmu mu mu yi haƙuri mu karɓi wannan yana daga cikin sunnoni na rayuwa ba kai za ka zaɓi inda kake so ba yanda Allah ya ga dama ya tsara maka dole ka ba a haka to tunda dai ba laifin mutum ba ne. to kuma ai ba mu isa mu ce kuma laifin ubangiji bane to saboda haka bai kamata a rinka tsangwaman irin waɗannan ƴaƴan ba in an tashi ba a san waye iyayen mutum ba matukar yana da halayya na kwarai yana yin abin da ya kamata to ya cancanta a mai abin da kowane yaro ake mai saboda ai akwai yaran da ma iyayen su suke na amma lalatattu ne kuma tambadaddu ne an kuma san su kawai saboda suna da iyaye wannan ya tsarkake su ba a ma mutum shari'a da laifin da ba shi ya aikata ba kowa ya kamata a mai hukunci da abin da shi ya yi iyayensu idan ma ta wannan hanyar ne su suka yi laifi ba su kyauta ba a musu hukunci amma da ba ruwan shi so da wannan nake kara jan hankalin al'ummar mu lokaci ya wuce ya kamata a ce wannan yayi ne na da da za in an ce yaro bai da uba ko kuma ba a san waye dangin su ba ya zama abin damuwa a'a yaran ya yake tunda ai akan samu yaran da an same su ta hanyar da bai kamata ba ko kuma irin wa'innan iyayen an kashe wani mai tarbiyya zai dauke su ya raine su me bambancin su da 'ya'yan shi na cikin gidan shi aure yana bukatan dole a faɗa saboda haka sharɗin aure ya zo da shi amma wani uban ma da ya rike 'ya'ya irin wa'innan yana bakin cikin ya kalle su ya ce ba shi ya haife su ba saboda kas su ji ciwo a ransu amma saboda aure da shari'a dole za a faɗa cewa gashi gashi saboda mahimmanci na nasaba yanda shari'a ta zo da shi to bai kamata a ce wanda ya zo neman aure ba misali wannan ya zama dalilin da zai fasa da ka nuna kana kaunar yarinya zaka aure ta dan yanzu an faɗa maka gaskiya lamari yadda yake sai ka ce dan wannan ka fasa ko kuma iyayen shi su ce sun fasa wanda shi ma bai fi karfin Allah ya yi shi a hakan ba ko ya canza al'amuran shi Mal Haruna kamar yadda su uh, Khadija da Malam Bello suka yi tsokaci akan al'amarin da muke tattauna akan maganar marayu shin menene kake ganin dalilin da ya sake tsangwamar su irin wannan yaya al'ummar da muke ciki na farko zan fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan matsala ta fi afkuwa ne a ƙasanmu ta hausa mm. amma in kika yi duba da irin wasu al'ummomi za a ga wannan ma ba ma matsala bane wanda take ta da hankali amma a ƙasan hausa mun ɗauki wannan mummunan aƙida ko in ce al'ada na kyaran wa'innan 'ya'ya marayu wanda ba su suka tsinci su suka sa kansu a cikin wannan halin da suka tsinci kansu kuma ba a daina haihuwarsu ba har yanzu ba a daina kuma haihuwarsu ba mm. maimako su yi kokari su ga cewa irin wannan yaran ta hanyar da ake bi ana samun su an magance wannan hanya a'a ba a magance hanyar ba kuma yaran da aka same su a cikin wannan yanayi a ita kyaransu ba yin kansu ba ne a cikinsu ana iya samun mutane na kirki wanda kuma za su kawo ci gaba ga al'umma wannan rashin ilimi ne ke kawo haka da kuma rashin wayewa ya sa a kyari wa'innan marayun da ba su suka jefa kansu a cikin wannan halin ba su wa'innan ma da suke kyaran wa'innan bayan allah ba mutum fa zai iya tsintan kanshi inda Allah ya so da a wannan yanayin zai taso amma tun da kaga ba a wannan yanayin ka taso ba kaga ba wayanka bane ba dabaran ka bane haka Allah ya kaddara zaka taso kaga kana karkashin ka sai kai ma Allah godiya su kuma da Allah ya jarabce su da wannan yanayi sai ka taya su da addu'a da tausaya da fatan alkhairi su irin wa'annan marayun nakan kira su ma special marayu ne wato marayu na musamman marayu na musamman saboda yayin da girma ya kama su akwai wani trauma da yake tattare da su wata damuwa wanda da damansu damuwan nan da ita za su mutu saboda rashin dangi rashin sanin ina ne rashin ina ne suka fito to amma wanda iyayen shi suka mutu suka bar shi ya san inda zai je ga dangin iya wasa hmm. ko mahaifinsa ko kamannin su ma ko kamannin su ma ko a hmm. hoto zai iya ganin su amma wannan duk yanda tunanin su ya kai su tunano ya siffan mahaifinsu yake ko mahaifiyarsu take ba za su iya ba sannan in sun shiga wani damuwa ba su da wani wanda suke da ne in suka sharin wannan damuwan da su ba zai tallata ma duniya ba wanda zai tausasa musu wanda zai ba su baki ya kwantar musu da hankali suna karancin irin na abu to saboda haka su yasa akan kira su marayu na musamman so taimaka ma irin nan gaskiya ba karamin jihadi ba ne Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin mu inda wakiliyar sashen Hausa hawa Abdulkarim ta gayyato mana bakuwa. yau a shirin na kwalama muna tare da hajiyar rama umar sanda inda za mu za ta gwada mana yadda ake dafa banku da miyan kubewa wani abincin abincin gani ne salamu alaikum hajiya wa alaikis salam wa rahmatullah don su ki gabatar min da kanki. Um, na Hajiya Rahma Umar Sanda. To yanzu bangu da miyan kubewa eh. ya ake sarrafa shi. Me da me ya kamata mutum ya bukaci kafin ya yi wannan abinci? To um, abin da mutum zai bukata gurin uh, sarrafa abinci wato banku shine um, za ka samu masaranka ne ka jiƙa in misali kwana biyu haka ko kwana uku sai ka tsame ka je ka niƙa in ka niƙa ka dawo sai ka gyara shi ka mulmula shi kamar yadda ake najeriya ana ce mai kamu amma wannan ba za a tace ba sai ka aje ka gari ya waye zai yi tsame rogo kuma da ake gogawa nan gana akwai yadda ake sarrafa shi shi ma za ka gan shi fari ne kamar kamu to in ka samu misali shi na masaran kaɗan sai ka ɗiba na rogon kuma kaɗan sai ka gama sai ka dama ka tace shi ka ajiye ruwan zai ɗan kwanta sai ka tsiyaye sai ka ɗan sa gishiri ka ɗora saman wuta kana motsawa a hankali zaka ga yana haɗuwa kana motsawa a hankali yana haɗuwa zaka ga ya zo ya haɗu ya zama kaman tuwo to in ka ga ƙarfin shi ya yi maka sai ka ɗan zuba mai ruwa kaɗan kaɗan ba da yawa ba sai ka ɗan rufe saboda tururi ya ƙara nunar da shi in kuma ka ga a'a yi maka karfi da yawa to zaka zuba ruwan mai dan yawa kaɗan daidai yadda kake son taushin shi sai ka rufe bayan waɗansu mintuna kamar uku zuwa hudu sai ka buɗe ka ƙara tukawa in karfin yi sai ka fara kwashewa in karfin bai maka ba za ka kuma ƙara ruwan ka kuma sake rufewa dan minti uku sai ka buɗe ka ƙara tukawa za ka yi kullawa a leda ko kuma ka kwashe yadda ake kwashe tuwo a ƙwarya to ina jin banko kenan ya haɗu to miyan da ake cin banko da shi yana nan daban-daban kowane miya za ka iya cin banko da shi hatta kuka ma za ka iya ci amma miyan da aka fi cin banko da shi shine miyan kuɓewa shi za ka tanadi kuɓewanka ka samu yalo wato gauta kenan ko ganyen gautan in ka samu ganyen gauta za ka yayyanka shi za ka yayyanka kubewanka ko ka goga irin magogi ko kuma waɗansu suna cire ƙwallon za ka tsaga ka ɗebe ƙwallon duka ya ma ban sha'awa ka tebe ƙwallon ka yayyanka daidai yadda kake so in manya kake so in ƙanana shi ma ganyen ka yayyanka inda yalo za ka yi kuma ka yayyanka yalo sai ka haɗa ka ɗora bisa wuta in ka ka dora bisa wuta zaka dan sa mai kanwa ka dan ka yayyanka albasa ka duba har dai ya nuna sai ka sauke to dama ka ta da ni tumatirinka tankwa a tarugu mu nan bamu cika amfani da tattasai ba a tarugu ne muna ce mai kwakwishi to yana da kamshi sosai da albasanka da citta wato kakaduro kenan da garlic in ka yayyanka tumatirinka ka yayyanka albasa ka nika tankwa da albasa da shi kwakwishi to da nake cewa to tankwa kenan a tarugu sai ka dora sanyanka bisa wuta ka kawo manja in kana son shi ja kenan in kuma farin kubewa kake so sai ka zuba um, normal mai frito kenan nan haka muke cewa gana to sai ka dan soya shi da albasa ka kawo tumatirin ka zuba ka soya zaka iya kurkula kifi da dawa duka in kana so zaka iya sawa in baka so ba dole bane ka sa magi daidai ɗanɗano yadda kake so in ya haɗu wannan dage-dage ya haɗu dama ka riga ka zubge naman ka in kuma da kifi zaka yi amfani da shi sai ka zuba a ciki kin san nan muna cin kaguwa amma ba kowa ke son kaguwan ba to nan muna cin kaguwa muna cin katantanwa duk in kana so kowane kifi kake so zaka iya sa haka kowane irin nama kake so zaka iya amfani da shi to sai ka zuba ka dan rufe ta fasa saboda yayi laushi sai ka kawo dafaffen kube wannan sai ka zuba a ciki eh kaguwan so da yawa ni haka ina gamawa ma da nama ne in zabge wasu kuma suna zabge shi daban duk yanda kake so wasu kuma ma ba sa ma zabgewa in wannan dage dagen ya haɗu sai a zuba a ciki a motsa zai kinga akwai magi akwai daddawa so waɗannan romon duka za su shiga ciki yasa in kin zo ci kina zuƙa kai hmm. to kin dage yadda ake in ka zuba wanka kaɗan ya ɗan tafasa sai ka ɗan sauke tambaya na anan shine idan ka yi dage-dagen wato ka haɗa shi miyan ya ɗan floki ne mm. idan ya soyu sannan ka ɗauko kube wanda ka girka kan ka sa kubewan ka zuba kifinka da nama kin gane zai tafaso da shi ne kin ga romon su daddawa kayan kamshin zai shiga cikin naman ya dahu da shi sannan ki zuba kubewa don in kin zuba kubewa naman ki bai laushi ba ya daɗe kan wuta zai tsinki amma kinga ga in komai ya haɗu cikin dage-dagen komai ya yi taushi ya haɗu kinga kai wannan dage-dagen ma zan iya cin shinkafa da shi to lokacin zaki kawo kuɓewan ki zuba ciki sai ki bari ya ɗan tafasa kaɗan ba da yawa ba sai ki sauki miya ya haɗu kenan. Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Masu saurari kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga kiran farko nan daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam barka da warhaka. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. Sai dai maudu'in naku yau akan tarbiyya ne ko? A'a akan tsangwaman da ake ma yaran da ba su da iyaye wato kamar tsintattun yara? da irin kalubalen da suke fuskanta a rayuwa eh saboda kisan san ana sheka mana ruwa a nan jihar Kaduna <laughs> to alhamdulillah to alhamdulillah babu shakka idan muka dauki wannan batu na maudu'i na maganar ita kanta tsangwamar yaran da ba su da iyali ai ba su da iyaye to gaskiya akwai matsaloli da yawa da yake ya kamata a ce su kansu mutane ba su yi tunanin cewa yau idan ko tsatsantaccen yaro ne ya kasance duk abubuwan da za a yi a tabbatar da cewa ana girmama shi kuma ana mutunta shi saboda shi san shi malam bahaushe ya wata magana ya ce yaro na kowa ne kuma mm. duk irin abubuwan da kake tunanin cewa idan har za ka yi abubuwan da za ka girmama yaro ko kuma ka mutunta shi baka san wani zai taimake ka ba kanka na cikin ka ba sai ya taso yake taimakon ka da sauransu amma yaron da ka tsinta ko kuma yaron da ya zama baraya ko kuma wani abu idan ka taimaka mai za ki ga zai ina da jin kai shi kuma zai taimaka to gaskiya irin wannan ba abin da ya dace ba ne na magana a tsangwami yaro gaskiya ba abin da ya dace ba ne kamata yaro ka janyo shi a jiki ko da tsintar shi kai ko kuma ba naka ba ne ka tabbatar da ka girmama shi kuma zai ji daɗi a rayuwar shi karshe ne muku fatan alkhairi ko muna fatan za ku rika dan ba mu ko da minti goma sha biyu ko sha biyar a cikin wannan maudu'i domin yana da matuƙar muhimmanci mutane mutane kamata a ce suna cigowa sosai. To Malam Musa. Musa Garuwa ta Mako mai zuwa za mu ba da ƙarin lokaci akan wannan maudu'in ga wani kira nan daga jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum. Alaikum salam barka dai da warhaka. Allah ya eh, kuna tare da Abdu da kakan daga nan Arlita jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. Abdu da ikakan daga nan Arlita jamhuriyar Nijar. Eh Malam Abdu muna jin ka. Eh, abdu da kakan ne daga nan arlit jamhuriyar nijar mala abdu muna jin ka kana jin mu kana tare da eh, mu ina jin ku to filin naka ne To kamar dai layin Malam Abdu daga jamhuriyar Nijar ya goce amma dai ga wani kira nan daga jihar Sokoto. Hello, kuna tare da Darnasko Gangam. To, Malam gada na muna Karamar ko mulki ta shagari. Wato magana tsangoma yara, kun gane ko? Wanda ake yi da kusa da ce wannan abu a harshe ne. Kuma da da niya? Eh muna jin ka muna tare da kai. Wato shi yaro ko da ko ta hanya an same shi bai da laifi. balanta ma wasu ma su mutuwa na suka yi sai ka ga mutum ya zo yaro akan bai da iyaye gaba gare sa ga mutane da hantara ta ana ta mashi guri da sauran al'amura su ke ga wannan abin yana kawo cin sa yaro sun yana yaro ta da jin zayen mutane su haka ina kira dukkan mutane don Allah idan yaro yana da uwaye kowa zai su ko a doke shi a tattare shi ba sun yadda Allah ya yi tabin sassan gaba ba. To, mun gode kwarai da gaske. Mun gode. Ba shi kwa daga Nasko. To jama'a da wayan malam gada nasu kuma ka kawo karshen daukan wayoyinku amma ku kasance da mu mako mai zuwa kuma za mu ba ku karin lokacin kira domin tattaunawa mu ci gaba da tattaunawa akan wannan maudu'in. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da Mr. Cedric da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance kasance lafiya.